gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wato a kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com. ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa sarfil hashin gumel tare da ni madina Dahiru mai shanu To Madina kamar yadda kika sani dai duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na duba batutuwan da suka shafi kiwon lafiya ne. Kuma yau ranar goma sha hudu ga watan Nuwamba na shekarar dubu da goma sha tara ya faɗo daidai da ranar da aka ware don wayar da kan wato al'umma kan ciwon siga a duk faɗin duniya wato world diabetes day a turanci za mu jirga bakin wani da ke fama da cutar. sai da na samu wasu matsaloli da suke damuna a jikina lokacin na kan cewa zazzabi da ciwon kai a je a gwara a ce typhoid malaria sai na ina kuma samun kaina a yawan jin kishirwa na yawan fitsari na kuma ramewa na je asibiti aka ɗau jini na gwada sai gashi ina ɗauke da ciwon nan na sukari wannan haka yake yau take ranar wayar da kan al'umma akan wannan cuta ta siga saboda haka za mu ji bayani daga bakin kwararren likita kan yadda cutar take da kuma matakan da suka kamata a ɗauka kanta. abubuwan da suke faruwa mutum zai ji da zai koshi abin da bawo su ta ga koshi ga kwanan yunwa hmm. ga glucose a zo ka ɗauki biyu za a gan shi fal amma kuma jiki ba karfi ba kala kasala sannan kuma idan aka daɗe ana aka yi kawo ɗansu matsaloli na yawan fitsari yawan jin kishirwa yawan jin yunwa mutum da cin abinci amma baya musu tasirin komai. kan wannan rana ne madina za mu buɗe layin wayar mu domin bayan masu sauraron mu damar kira domin a tattauna kan wannan cuta ta siga sai ku biyo mu domin jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe shirin matasa kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin yau ce ranar da aka ware domin wayar da kan al'umma game da cutar siga. kan wannan rana ne wakiliyarmu a jihar kano barka bashir ta zanta da wani da ke fama da wannan cuta kamar yadda za ku ji ya suna malamin suna na suleiman abdulkarim to malam suleiman kana dauke da cutar ciwon sukari kimanin shekaru nawa da uh, samun wannan cuta a yau na shekara ta shida kenan da samun wannan lalura shida shida yayi aka yi yaya aka yi ka gano cewa kana da cutar da farko eto eh ban san cewar ina da cutar nan ba sai da na samu wasu matsaloli da suke damuna a jikina lokacin na kan zazzabi da ciwon kai a je a gwada a ce typhoid malaria sai na ina kuma samun kaina a yawan jin kishirwa mm-hmm. ina yawan fitsari na kuma ramewa sai aka gani na je asibiti aka dau jini na da aka ɗau jini na aka gwada sai gashi ina ɗauke da ciwon nan na sukari mm-hmm. wanda da ban san ina da shi ba to da ka ji ya kai kasan mafi yawa akan ce wannan eh, ciwon suga ciwo ne da yake bukatan kuɗi wajen magance shi da wahala yaya ka karke da wannan alhamdulillah eh gaskiya wasu sukan ana ganin cewar ciwon suga wasu ma suna ganin na mai hali ne in wanda baka da hali ka mm. samu ciwon suga ai sai dai ka mutu da sauransu mm. to gaskiya lamari kusan zan iya cewa ba haka bane akwai saɓani a wannan magana dalili shine idan ka ka'idojin likita idan har ka saki abin ma yawan da zai wuce ka'ida domin in za ka bi ka'ida irin abincin da aka baka ka'ida ka ci kiyayewa da exercise motsa jikin nan da aka ce yi da sauransu akwai lokacin ma da zaka zo magani ma ba za ka sha ba kamar kai ka an ana akan kai lokacin da baka shan magani kwarai kuwa kan samu lokutan da ba na shan magani har sai na ji yanayin canji a jikina sai na ɗauko abin gwaji na ungwada in na ga ya ɗan hau ko ya hau sai dambayi likita na ya za zai iya cewa sha magani ko kuma ya ce kan sha magani. To eh, idan aka kai lokacin da ba za ka sha magani ba, ka dawo da yadda kake cin abinci ko kai ba a kayyade maka irin nau'ikan abincin da za ka ci. Ai kwata-kwata ga har ma shawara ga mai da ba da ciwon ni ina kiyayewa ne ta bangaren abinci na duk da haka ba na cin wasu abubuwa da aka riga aka hana ni. Mm. Shi yasa na kan ji jiki na ba na jin ina damuna. Misali kamar waɗanne irin abubuwa. Yawwa akwai 'ya'yan itatuwa wanda za su ce ba a shan lemon zaƙi da ina duk ana ci mm. sannan akwai zogale su rama su kokwamba su ɗata tun na kan yi amfani da su mm. Ki irin su haɗiya duk waɗannan suna taimakawa wajen maganin wannan ciwon suga mm. idan za ka ci abincin da a so uku ka raba shi biyu a kaso a kaso guda ka raba shi uku ka ɗauke kaso biyu na daga cikin wancan abincin ka saka ka rufe shi da ganye mm. to za ka zauna lafiya da ciwon. To ya tsadan wannan ciwo yake? shi tsadarsa kure shine farkon da ka kamu da shi wannan treatment da za a yi maka na yadda za a dora kafin a dora ka akan magani an dora ka yanayin tsadar magani ya danganta da irin wanda Allah ya sa likita ya rubuta maka idan ka shanye wannan magungunan har Allah ya sa ya sauka to daga wannan fa ka samu wata dama da za ka kiyaye kanka daga hawansa ta hanyar motsa jiki da wannan ganyayyaki da na gaya miki kana motsa jiki kenan ina motsa jiki to na ji ka ce kana gwadawa asibiti kake zuwa ko gada ko ko kana da abun gwajin a gida ina da abun gwaji a gida wanda kan yi gwaji da kaina to shi abun gwajin ba shi da tsada eh ba yi da wani tsada duba da yadda zaka kiyaye lafiyarka mm. bai kai wuce ka saya dubu biyar ko dubu shida ba shi abun gwajin mm. ba tsada ba tsada hajiya mm. to banda wannan sai wasu wani irin abubuwa kake yi da har ka kai ga baka fargaba eh da farko hajiya duk lokacin da mutum ya san ina da matsala sai Allah ya taimake shi shi ya san meye matsalarsa ka samu rabin magani na biyu da nake ji a raina cewar tunda na san halin da nake ciki na kiyaye ka'idoji na uku idan na ji abin ya zo ko ya taso mu zan yi kokarin kafin ya yi na san matakin da zan dauka da bangaren mutum taɓa likita da irin yadda za a dora ni akan magani don gujewa nan kuma da da irin abincin da zan to kai kenan dai kai wannan cuta ka ce ba ciwon eh, kula da ciwon ba tsada a ba tsada to musamman akwai wani abu da yan mutanen mu na karkara suke ganin idan sun samu wannan ciwo ai shi kenan mutum kamar ya mutu cuta ba mutuwa ba ce mm. ba ta san inda rai yake ba sannan suna da magunguna a gargajiyancin ma ba gargajiyancin ma ke nufi ba a irin yanayi na karkara kin ga akwai wani abu da ake kira yadiya suna da ganye-ganye su ne maganin wannan ciwon mutukar yana da mutum ba tsada kai za ka je ka ya goma a gona ka zuba geran da aka ce ka ci ba hana ka ci ba za ka ci da dusa dawa za ka ci da dusa masara duk abin da ya kama na nau'in wannan ba shinkafa ba shinkafa shi ka bita da ganye da yawa ita ma a tace a wanke a tace a zubar da wannan ruwa na farko an aka wanke aka tace za ka zuba mata ganye fiye da shinkafa da take ciki an yadda kenan ku ci shinkafa an yadda ba abin da za ku zuba ganye da yawa eh. ganyen salak kenan ganyen ko na salak ko na ko kokomba ce ko data ne mm-hmm. ko da a ce irin waye ke zogala ma mm. duka mutum yana iya dafa zogala ya ci sha ruwansa yana matukar amfani tasiri akan suga to da ya al'umma da aka san kana da ciwon suga ba kan fuskanci kalubale daga bangaren su ai ni wasu ma ba san ina da shi ba sai ka faɗa shi na faɗa kuma komin ka yadda ya kamata komai yadda ya kamata sannan na malama ko da ke ba zo bangaren zai ina kira da mutane ah, a kai kira mana akwai mafita ne da nake so in ja hankalin mu akai ita cuta ba mutuwa ba ce hmm. ko ba haka ba ita ba ta san inda rai yake ba mutum zai ji alamomi a jikinsa wai kar a ce yana da ciwon suga ba abun kunya ba ne larura ce saboda haka mutum ina jan hankalinsa da a rika zuwa asibiti a yi gwaje-gwaje don kare lafiyarka ko ba haka ba sannan idan mutum ya ga wannan cutar ta same shi bayan da zai yi to ina ganin akwai ka'ida da muna da kungiya wanzu na nan nema tun da na samu wannan lura na shiga kungiyar nan da saboda haka idan ya rijista da kungiyar nan akwai taimako yanzu kin ga ranar asabar mai zuwa za a yi taron a nan asiya da zuwa asibitin madala za su zo su raba magunguna kyauta kyauta to misali idan mutum yana cikin kungiyar idan kuma magani ya yanke masa kungiya mm. kan taimaka masa eh a ai ba a kai ga wannan matakin ba domin ka zo kana cikin kungiya magani yanke maka ka san dai ƙa'idodin za ka bi sai ka je ka neman kudin ka ka siya kuma to me kungiya take yi kungiya tana nan tana taimakawa yanzu za a zo a lakta tana faɗakar da masu ciwon siga da in ka bi wannan ka'idojin za ka ringa zama lafiya da shi akwai dietitian masu wanda abinci kawai za su ringa maka yanayin da za ka ci abinci ka samu lafiya a jikinka to waɗanda duk in ka bi wannan ƙungiya a ciki suke ta taimaka da wannan likitoci ne ƙwararru da masu dietitian da za su baka shawarwari wannan ka'idojin na bane ka zama lafiya motsa jikinka ka je ka nemi abin da za ka ka nemi anan za ka samu kuɗi wajen motsa jikin ma zai taimaka maka shi ma yana kona ciwo shi ma yana kona ciwo sosai dan akwai lokacin za ka ji wani zuciyar kana wani irin abu shi ba wanda makamin mai wasa tana ana cewa kwarnafi da suka da wani ci kamar yan majina majina yauwa ban da wannan ma wani ciwo zaki ji wannan ciwon yana iya sa ma ka ji gaba ɗaya kanka ya ba daɗi mm. ka rasa me yake ma idan ka motsa jiki kana dan fara motsa jiki zaka ji na tafiya mm. zaka ji na tafiya a hankali mm. to wannan shine hanyoyin da ya kamata mutum ya dauka kuma ina kira ga al'umma wannan ciwo da suke gani ba ciwo ne wanda za a ce da ka same shi zai kaska ba a'a ina tara mutum domin za ka iya zamun wannan ciwon ka san adadin lokacin da yake jikinka ba kadan kadan kadan ina tafiya idan mutum ya kiyaye da shi karshe karshe da hajiya zai iya raba mutum da iyalinsa saboda ba abin da baya kasara ina kashe ido in gane ina makantarwa ina sa mutuwa bayanin jiki kamar da likitoci ba abin da baya sa To Madina kin ji wannan mai dauke da cutar. Gaskiya ni amma dai abu ɗaya zan faɗa a nan ko mm. ya burge ni saboda sa kaji yana cewa cuta ba mutuwa ba kasan dai wasu cutar wannan diabetes yana zama ajilinsu eh, wasu kuma akan yanke musu bangaren mm. jikin su kamar wannan moda eh, an yanke masa kafa amma kuma a cikin uh, wannan videos in shi da nake gani abin da yawanci yake faɗa shine mm. da aka yanke mishi kafan ne ma ya samu sarari har ya iya bacci saboda haka in kana da irin wannan cuta kawai ka dogara dogara ga Allah mm. za ka iya wannan rayuwa. To Allah kare mu kuma sai mu ɗauki matakan kare kai. Menene matakan kare kai shine idan kana da cutar ka ɗauki kulawa ta gaske abinda aka ce ka ci ka ci abinda aka ce ka sha ka sha kar ka ci kar ka ci. Mm. To Madina kan wannan rana ce ma na gayyaci kwararre kuma masanin aikin likitanci Farfesa Ibrahim Sani garku na asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmadu Bayero. Inda Ahmadu Bello. Ahmadu Bello. Eh. <laughs> To na dai fara tambayar su da wai menene ma ciwon siga. Eh. Assalamu alaikum ki ciwon suga wato wani yanayin larura ce wadda jiki dan adam yana samun wahala wajen amfana daga abincin ya ci. Samun hmm. idan ɗan adam ya ci abinci kamin ya mishi tasiri ko jiki ya markaɗa abincin nan ya zama glucose. Hmm. Wato kamar eh, bilkoji ke ce da Hausa. Ciwon hmm. nan glucose ne kaman protein ne zai shiga cikin kwayoyin halitta na cell ne za a canza mishi hakullika a samu karfi na magana na motsi da komai da komai to ciwon diabetes ciwo ne wanda shi wannan glucose din jiki yana kasa amfani da glucose za a ga glucose na yawo a jini amma jiki ba zai amfani da shi ba shi yasa ake cewa starvation the middle of plenty so ga suga amma jiki ba karfi to me yake faruwa bayan haka in hakan ta faru a jikin dan adam eh to eh, abubuwan da suke faruwa mutum zai ji ga dai koshi abin da ba wasu ke kira ga koshi ga kwanan yunwa hmm. ga glucose a ka dauki dai za a gan shi fal amma kuma jiki ba karfi ba kuzari kasala sannan kuma idan aka daɗe ana aka yi kawo ɗansu matsaloli na yawan fitsari yawan jin kishirwa yawan jin yunwa mutum cin abinci amma baya mishi tasirin komai to abubuwan da suke faruwa idan kuma aka ja tafiya ja zango zai kawo dalila ya kawo sanadiyya na lalata kamar zuciya misali Ko hmm. ba ta kwakwalwa a samu irin ciwon shan inna Ko ba ta koda kuma ya zama ya ba ta fila hanyar jini da dafi hanyar ta kafa da sauransu ko ya jawo makanta abubuwa da yawa cikin da za su iya faruwa idan mutum yana da ciwon suga to wannan yakan faru kenan idan mutum bai wato ɗauki matakan kariya ba ko kuma matakan kare wannan cuta a jikinsa ba shi zai kai ga wannan abubuwa to me ya kamata mutum ya yi ya kamu da wannan cuta ta sukari eh to wato eh, shi ciwon ya kamata a fahimci cewa in kana biyu aka sani wanda dai suka fi suka fi suna mm. wanda ake ce masa type 1 wanda shi ne misali a tun mutum yana ɗan ƙarami ma daga primary school ko kamun a fara makarantar jarirai sai da sun same shi shi wannan wannan cututtuka ne ko wani sanadi yake zuwa sai shi lalata halittar da ke fidda wani sinadari na insulin wanda shi ne ke taimakon jiki a bayan da glucose ne. Hmm. Sannan akwai type 2 wanda shi baya ba faruwa sai an wuce kamar shekara talatin da biyar arba'in shi da ake shi adult onset. So wato idan ya zama cewa a ya san yana da tarihi a iyalinsa akwai don ciwo ne wanda ana gadansa. Idan hmm. baba na da shi ko kaka ko can kakan kaka mutum shi ma sun ya takatar kan zai iya samun ciwon kuma ciwo ne wanda ke maka bi a tsanaki za a iya turkuɗa faruwar su yi nisa ya zama an an ja wasu kila ko an dile din fitowarsa saboda abu ne wanda ke da nasaba da cin abinci da nasaba da motsa jiki da nasaba da kuma irin wani nau'in abinci wanda yake ci to to ka ce za a iya jinkirta zuwansa akwai abin da za a iya yi ma a kawar da zuwansa gaba ɗaya a rayuwa a tsarin rayuwa kamar mutum ya yi wani abu da zai ci gaba ɗaya bai kamu da shi ba har ya mutu duk da yake ya gaji wannan ciwon. a zai yi wahala zai yi wahala mutum ya zama ba zai kamu da shi ba inda ya gada hmm. dole wata kila zai yiwu dai a ce an zuciyar ta ya kai wani lokaci bai fito ya bayyana ba so saboda shi eh, eh, nasaba yake da shi da kwayoyin halitta na gado mm. amma idan mutum ko da yana da shi din akwai ka'idar da ake bi a yana abinci misali ba a son abinci wanda zai taurin markaɗa za a taurin jikin marka markaɗa shi ya zama glucose misali kamar su tuwon masara misali an tankaɗe duku duku da suka man bita din nan da mm. su shinkafa to in aka ce mutum ya ci irin waɗannan da wuri zuciki zai markaɗa su zama glucose zai zama matsala to mu kuma da ɗabi'ar mu abin da muke bukata misali eh, mutum in ya sa plate a gaba sai wajen cokali hamsin kamin ya koshi mm. amma inda mutum zai so ne cokali biyu ko uku zai so ya ci da rayuwarsa to ba mu da wannan jeji da hakuri din in zai ga abinci da daɗi da zai ga aikaci to abin da ake shawara shi ne mutum ne na kwanin ya sa abinci a gaba wanda zai narke ya zama glucose sai a kokari a ci abincin da ba zai narke da wuri ba kaga misali zamanin da a mm. mutane tuwon dusa ake maka tankaɗe dusa a yi tuwon dusa a lokacin kaga ciwon suga bai zo ya yawa ba ko wani hmm. ba mutanen da suke da yiwuwar za su yi kamuwa da ciwon bane amma saboda nau'in abincin da ake ci ko su dusa su ya ba wani glucose da su to sai zama cewa abin baya fitowa sannan kuma yanayin rayuwar su suna motsa jiki su je gona ba mota ba keke na ko ina za a tafi da kafa ko a hauke saboda haka sai zama cewa eh, ciwon bai yawa ya yaɗu a cikinsu ba kamar yadda yake nuna yanzu a nan kuma ko a yanzu in ka ce karkara a muka samu ciwon suga ɗaya ka samu guda ɗari a cikin birni saboda yanayin rayuwa da take da yanda ake da abin da kuma kauye wato ana ganin kauye suna shan wahala wajen tafiye-tafiye da ayyukan gona da motsa jiki wato wannan abu ne mai kyau ma gare su kenan. Eh, a sosai kuwa ai mutanen kawai sun mutanen birni lafiya kwarai da gaske hmm. wannan ka fadi ka gara ba ciwon suga kawai ba a gana ko irin su jini da waɗansu sauran cututtuka mutumin da yake rayuwarsa irin ta kauye ce irin na da ka san yanzu ƙauyukan na masu wasan fara zama irin mm. ko ta ina a hau babur haka amma irin rayuwar da wata komai yi da kafa komai ka yanki da karfi da sauransu to gaskiya wani rayuwa rayuwa ce mai fa'ida wajen harkar lafiya sosai kuwa to ga wanda bai taba gwaji ba ya ji ko yana da cutar ba wani alamomi zai fara ji eh. wato zaka shawarci shi maza maza ya garzaya asibiti ko ya likita mm. eh, zai yawan kasala zai rika yawan fitsari sannan kuma zai ta kishi ruwa ya ta zai yunwa na cin abinci amma duk ba sa mai tasiri to mutum da mutum ya ji wannan da zai je da suga kuma ko da mutum bai ji ba yana da kyau akalla sau ɗaya a shekara mutum ya je asibiti gwajin suga ba wahala yake da shi ba da da dan yatsan za a ɗan tuna da allura da da jini a sa a mashin zai nuna masa gidansa hmm. ko kuma idan ya zo asibiti za su ɗauka da sirinji su gwada amma sau ɗaya dai a shekara shi ne yadda ƙaranci abin da aka fi so mutum ya kokari ya yi ya duba sugarsa saboda yana da haɗari in ba a san yana jiki ba zai iya kawo illa. To ga waɗanda suke da wannan cuta likita ya shawara za ka ba su game da misali suna shan magunguna ko kuma suna abubuwan da likita ya ce musu ringa motsa jiki da sauransu domin su sarage girman cutar wata shawara za ka ba su na'am radadin ciwo wato eh, shawara ta farko shine wato taken wannan ciwo nan shekarar hmm. shine mutane su san ma menene ciwon suga duk mara lafiya idan ya fahimci menene irin ciwon sa to rabin magani ya samu saboda shi mara lafiya shi ne babban likita da zai yi kan jikin da yanda yake ya zai da zai mutane su kokari su san menene ciwon a musu bayani wanda zai gamsar da su kuma taken wannan shekara na diabetes shi ne diabetes awareness kowa ya zama ya san ne mm. diabetes amma ko mutane zai ji har tara kada ji a rika neman ilimi a hargitse saboda wata kila waɗansu masu ba da ilimi za su ba a shirme amma mutum ya kokari ya bayani ya tambaya a gamsar da shi mataki na farko mataki na biyu ka'idar likita ta magani mutum ya bi ya rika shan magani ta ga abinci ga magani saboda shi maganin diabetes yana tasiri ne idan an ci abinci saboda haka hmm. mutum ya abinci ya dauki maganin da ya fito ya sa saboda shi ne zai taimaka wa jiki ya amfani da abincin da aka ci kuma taki na uku irin abincin da za a ci ya zama na cewa abinci ne wanda ba zai saurin narkewa ya zama glucose ba hmm. kamar yadda mai bayani ana sa abincin da ba a yi processing ba misali in da ma ba da mutane ce a yi karami ne sai a ce a koma inda ake da tuwon bisa hmm. amma mutane zai ce ai wata talauci ne za a ce haka a da amma in za a yi wannan fa'ida ne kwarai da gaske idan mutum kuma yana ganin ba zai fi wani dusa ko ya ci tuwon tsaki ko wani abu ba to kamun ya ci abinci sai ya kokari ya samu irin su yalo irin su karas ya dan ci ya dan cika mai ciki tukuna sai ya dan samu abinci kaɗan ya ci sai ya shi to in aka bi ainihin ka'idoji sannan kuma a rika zuwa ana cikin asibiti akalla sau ɗaya a wata biyu ko wata uku in kana ciwo a je a ga likita ya auna suga ya gwada ya ba da shawarwari sannan a yi ɗan tattauna da likita ya ba da shawara mutum zai fi samun fa'idar da waraka da wannan ciwo ne yana da kirki. To madalla mun gode farfesa Balarabe Sani Garko na jami'ar wato Ahmadu Bello da ke Zaria. Dakta mun gode kwarai da gaske. taimake amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana abin da kuka sani game da cutar siga. Amma kafin nan a shakata da wannan waka mai taken baƙaƙen larabawa. da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amma yaro a gaida likita bokan turai a da ya sosai. Bakaken larabawa da magani muka zo garin nan. Bakaken larabawa da magani muka zo garin nan. Bakaken larabawa to jama'a gaba mun shigo gare mu ba da magunguna kan somebody. To madalla mun samu kiranmu na farko daga jihar Kaduna. Wane ne aka layi daga Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum salam. Aji ɗan rage rediyon ka ko? To la Hashin Gubal barka da yammaci. Yawwa barka dai. Suna na Alhaji Musa Ngaro mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa me ka sani game da wannan cuta ta ciwon siga? ai sharafilu wannan wannan bayani na likita ya ta min da hankali mm. saboda idan ka ɗauka kaga kamar mutumin da kamar mu da muke cikin birni wanda yake baka mm. kamar layi ya gudu. Alhaji Musa wani aiki na wahala. Mm. Kana Eh muna jin ka muna jin ka. Yawa ba ma wani ba ma wani aiki wanda zaka ce na wahala daga sai kofar gida ka hayo mota zuwa shago daga shago sai kun aiki. Garai kuwa. kenan sai kuma na jera magana so a ƙauye ma ba a samu matsalolin irin waɗannan cututtuka. Eh saboda suna ayyukan motsa jiki ba. Mm. Yawa suna ayyukan ƙarfi ba to gaskiya mm. daɗa sa ne azuma wanda yake ya rika ta da gaskiya na zan tashi wanda yake dan tafiya da bata abin nan ya kamata mutum ya rika yin takafa masha Allah samu waraka a jikin shi masha Allah ba ta ya tashi lafiya na gode to mun gode Alhaji Musa to ga wani kira mun mm. samu daga jihar Kaduna wane ne ke kan layi To, Hajiya Majina barkan ku da safiya. Barka kadai wane ne ke kan layi? Sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To, sannu da zuwa Murtala me ka sani game da ciwon siga? Eh, a gaskiya abubuwan da na sani tun da mukan ga abokai da makota suna fama da shi. duba da za ki ga rayuwarsu dai kusan zai dan takaita ne kamar da dokto bayani idan mm. mutum ya ɗauki abin da zafi zai zama mai da zafi amma ka dauke shi da sauki shi an ciwo cuta ba mutuwa ba kuma mm. kana bin ka'idodin shan maganin tu za ga wani ma gan shi kamar bai shan siga haka ma ya sa ki ga ana ta mana ke da satar nan zamu dan tashi mu dan yi gudu hmm. kamar na na minti 30 zuwa 50 mu dawo gida mu wanka da yamma ma ka dan motsa jiki saboda an ce mana haka ji yana rage in ma da suga ma yana rage an kuma babu ita zai wuya mutum ya kama hmm. to gaskiya kamata mutane mu ji gaba da motsa jiki da cin abubuwa mai ganye ba kayan zaki ba komai ka ci zaki da da karo da sati To mun gode Allah saka da alheri. To mun gode Malam Mutala. Ba mu ikon yi. To amin ya rabi. To ga kira daga Niger. Wane ne akan layi daga Niger? Ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a Kimba. To Malam Ibrahim ka bincika ka ganin cewa a wato a danginka akwai mai fama da cutar ciwon sukari? Gaskiya ni a iya bincike na da naika a dangi na gaskiya ban samu ba sai dai karin bayani na muke so likita ya mana akan mm. irin abincin da mutum ya kamata ya rika ci wanda zai kauce ba ainihin wannan cutar shi muke tambayar likita ya mana bayani akai. To da alama da ke mun tattauna da shi ne ba kai tsaye ba likitan to amma insha Allah za mu idan wata dama ta samu za mu miƙa wannan tambaya gare ka to akwai tambayar da na maka shine duk cikin kamar bangaren mahaifiya ko mahaifi babu wani da ya taɓa yin ciwon sukari kasan ana gadanta ne kuma ya ga cikin abin da eh. likita ya magana a kai eh gaskiya ina jin da akwai wani kanin babana shi kadai ne wanda nake tunanin wanda ya taba kamuwa da wannan cutar kuma Allah ya ne cikawa akan sanadinta eh Allah to amma To, eh. masha Allah, to abin da ya kamata a yi dai kamar yadda likita ya ce shine ka tabbatar ka je a gwada amma baka sani ba ka nemi tarihin gida mm. kasancewar ana da wannan cutar saboda mm. baka sani ba haka kawai za ta iya bin jini ta zo. Sannan kuma ma mm. za ka iya zuwa asibiti ka tuntuɓe likitoci ka ji to wani irin abinci ya kamata mutum ya ci domin kauce mata. Za ka iya yin haka nan ma. Kafin mu kawo muku shirin yadda muka yi maka alƙawari. To mun gode Malam Ibrahim sosai da wannan kira da kai. to da alamu dai kamar kiran namu ya yan tsaya ne yanzu eh. to madina wannan kamar yadda na faɗa shi ne mutane ba su sani ba wannan ciwo ne da ake gadasa ba wai kana zuwa kai wani abubuwan da yake janyowa mm. shi wato motsa jiki da cin abincin da ya kamata kamar yadda likita ya faɗa ya ce kamar irin abubuwa masu tsaki kamar wani irin tuwon ƙauyen nan eh, irin kawar yawwa wani kamar mai eh, ina ganin yan uwana masu shi suna cin su mhm. acca ne su zo gale ne to da alama wannan su ne masu mm. lafiya to mutum ya samu ya ringa cin wannan abubuwan kuma ya ringa motsa jiki mm, kin ga kamar yadda ya kawo ƙauyen nan ya ce saboda yan kauye kullum a kafa suke duk inda za su je za a je gona a da ba ma a hawa keke ko wani abubuwan su dauka suke yi da hannu ba mu nan kaga mota komai <laughs> harkar lafiyar su eh, <laughs> amma su sun fi mu lafiya a dole ne sun fi mu lafiya kwarai da gaske to wannan dai cuta ce da ba wai dauka ana dauka daga ana gadata daga jikin iyali ko wani abu mm. to ya kamata mutane a kiyaye kuma an ji cewar alamomin da suke na farkon cutar shine zaka ringa jin kasala wato zaka ji kasala zaka ringa jin ka abinci amma baka koshi ba da dai sauransu to da fatan jama'a an karu kuma za a kiyaye Allah ya tsare mu to amin ya rabi to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya hada wato ya bada umarni daniel brown da injiniyan mu na yau nelson lopez tare da abokin aiki na sarfilo hashim gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin ni da wato ni madina dahiru mai shanu daga nan birnin washington dc nike cewa sai kuma gobe cikin ikon allah ku huta lafiya. Magunguna kala-kala. shigo gare mu ba da magunguna